Mm, Google President. Ana ta tsare ni da tambayoyi, ana ta wai ni da kai waye na gaskiya waye na na na, na bogi. To mutane ba kwa gane a ku bari. Zan ɗebo muku wakar wakar shimfiɗar. Ai ba sai ka ɗebo ba kawai so ta gani. Allah. Mm. Kai. Ah. <laughs> Har kuran yan mata sai shiga uku. yadda Allah ya sa na samu dama na tsaya ni ne ha musu burekan nan zan yi yaudara alkuran sakon amarya ya fita da hasina ni kuma kasuwa ta buɗe in sha maka Allah ku na nazar na lafiya kada wallahi na yi ni ban Allah lafiya Allah hamisu kwalabe ne eh, eh, ga hamisu gure ka a'a ni hamisu kwalabe na ga hamisu gure ka Allah ni ne kwalabe wallahi gabi <laughs> kai ka kwalabe na zuciya sai na ganka sai na ce to bara mu ka san ina da hawan jini kuma ina yawan zance barkatai to jama'a ni ne hamisu kwalabe wannan shine hamisu bureka albon din hasina da sakon amarya ya fita ga masu sha'awar wannan albon su je youtube channel su yi satin hamisu breka mun gani shi wannan ni kuna son ku gana sai ku satin hamisu kwalabe <laughs> sunan mai ɗinka riga tela sunan mai ɗinka laya baduko ko za ka iya gaya mai sunan mai ɗinka kwariya Siriya. Siriya. Da Hausa kenan? Ba mm. tabbata abin da ka faɗa haka ne? Eh haka ne.